أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a ranar nan ta larba goma sha ɗaya ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da goma sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mai martaba a yan doton tsafi alhaji muhammad abubakar bawa kana karɓar baƙuncin babban kwamitin musabaka na jihar Zamfara ta girmamawa da saduwa da kai domin ƙara samun ci gaba a wajen wannan hidima ta littafin Allah Alƙur'ani mai girma. A kamin ci gaba da ainihin gabatar da jawabai da za a gudanar a wajen wannan haɗuwa mai tarin albarka, zan yi amfani da wannan dama in gaito Malam Abdulaziz Khalid ya buɗe mana wannan haɗuwa mai tarin albarka da addu'a kamin gabatar da juna da kuma ci gaba da jawabai da za su gudana a wajen wannan haɗuwa mai tarin albarka. اهلا ام لا عزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin. Da fatar Allah karbi wannan addu'a da aka gabatar. Abu na gaba sai gabatar da ainihin su 'yan kwamiti da suka kawo wannan ziyara ta girmamawa ga mai martaba a 'yan doton tsafe kuma shugaban kwamitin musabaka na masarautar tsafe wanda a duk shekarun da suka gudana suna ba da gudunmawarsu domin samun nasarar gasar domin masarautu suke tura wakilai daga cikin wakilan na ake tacewa a samu inda za su wakilci jihar zamfara a wajen musabakar kasa da ake gudanarwa wadda cibiyar nazarin addinin musulunci ta jami'ar usman dan da ke ta kan shirya a kowace shekara kuma daga nan ake samu wanda za su wakilci najeriya a wajen musabakar ta kasa da kasa da akan gudanar a saudi arabia da sauran kasashen da ake gudanar da ita wannan musabaka A na hagu da kai shi ne shugaban kwamitin musabaka na jiha kuma mai girma kwamishin ma'aikatar kananan hukumomi ta jihar Zamfara Injiniya Ahmad Garba Yandi. Sai kusa da shi mataimakin shugaban kwamitin musabaka na jiha a limamin masallacin juma'a na Abubakar Siddiq da ke talatan mafara Malam Yusuf Abdullahi Mafara wanda shine mataimakin shugaba. Kusa da shi sai kwamandan hisba kuma limamin masallacin juma'a na Muhammad Kabir Dan Baba da ke garin Gusau Malam Umar Hassan memba ne a cikin wannan kwamiti. Tare da shi sai sakataren a na hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara Malam Habibu a Muhammad Balarabe Zawiya Gusau. Tare da shi Malam Muhammad Dr. Muhammad Awal Hamis memba a cikin wannan kwamiti na musabaka kuma ɗaya daga cikin alƙalai na musabakar alkur'ani mai girma ta ƙasa wadda cibiyar nazarin addinin musulunci ta jami'ar usman dan bodo ke shiryawa kuma ainihin shugaban kwamitin alkalai a bangaren musabaka ta mata a matakin kasa har wa yau limamin masallacin juma'a na mai sola da ke garin gusau sai malam alhassan abubakar gumi a wakil fata memba a hukumar zakka kuma limamin masallacin juma'a na gidan dawa da ke gada biyu gusau memba ne a cikin wannan kwamiti wato malam alhassan abubakar gumi sai goni sadiq sadiq Mai ba da shawara ga musabaka ta kasa ta Cibiyar Nazarin Addinin Musulunci ta Jami'ar Usman Dan fodiyo kuma liman masallacin Juma'a na ɗaya na Tsunami da ke garin Gusau, wanda ya daɗe a cikin kwamitin alƙalai na kasa kuma shi ke jagorancin kwamitin alƙalai a matakin musabaka ta jihar Zamfara. Sai Malam Abdulaziz Khalid, ɗaya daga cikin manya-manyan alarmomi na farko da muke da su a cikin wannan jiha ta Zamfara, wanda shi ma wakili ne a cikin wannan kwamiti. na musabakar karatun alkur'ani mai girma ta jihar zamfara sai a mataimakin sakataren kwamitin musabaka na jiha a malam salisu muhammad bungudu wanda kuma shine sakataren a hukumar kula da malamai ta jihar zamfara wato zamfara state teachers service board to sai mai ba da shawar na musamman ga mai daraja gwamnan jiha a al'amuran addinin musulunci kuma memba a cikin wannan kwamiti na a musabaka Alkur'ani mai girma wato Malam Bello Isa Almufti. Sai Dr. Saminu Talha memba a cikin wannan kwamiti na musabaƙa kuma memba a masar shura ta jihar zamfara wato ulama consultative council wadda ba da jima ba mai daraja gwamnan jiha ya naɗa ta kuma aka sanar da ita sai sakataren babban kwamitin musabaka na jihar zamfara kuma sakataren uh, hukumar aikin hajji ta jihar zamfara Malam Umar Bello Jabaka. Tare da shi akwai Malam Sirajo Sabitu wanda shi ma memba ne a cikin wannan kwamiti na musabaka kuma ɗaya daga cikin masu gudanar da aiki domin tantance bayanai dangane da maniyata aikin hajji a kowace shekara domin a tura su a samu su biza ta ba da izinin shiga saudiya domin gudanar da ibada ta aikin hajji sai babban coordinator na jihar zamfara kuma limamin masallacin fadar gwamnati har wa yau na abin limamin masallacin juma'a na abubakar Sadiq da ke lalan a nan garin gusau malam aminu ibrahim malam yana da wani suna da shahara da shi ana mai kira wato billan tajwidi saboda ya dade a cikin wannan hidima ta alkur'ani mai girma sun sha tantance yan takara a matakin ƙananan hukumomi jiha har su je zuwa matakin ƙasa to sai gahukan tsafe malam murtala lawal wanda shine ne a wannan a karamar hukuma kuma ya daɗe a cikin wannan hidima ta alƙur'ani To sai jami'an da muke tare da su abokan aiki, eh yawa, to sai sakataren masarauta wanda shi ma yana cikin wanda su karɓi bakoncin wannan babban kwamiti na hidima ta littafin Allah al-kur'ani mai girma. To sai abokan aiki zan ba su dama kowa gabatar da kanshi ɗaya bayan ɗaya. Ni dai sunana Yakubu Yahaya Mafara yana aiki a gidan rediyo amma yanzu kuma an yi sakataren masar tuntuɓa ta malamai wato Ulama Consultative Council. Bello Abubakar Gusau, Go City FM, Radon Jihar Zamfara. Jamilu Lebo Gusau daga Social Media ta Jihar Zamfara. Yusuf Hashim daga Yusan Television. Ah. Yusuf Abubakar Social Media. Ah. Alƙasim Shab daga Al-Makhluk TV. Ah. Bello Hetsani daga Bahasan Online TV. Nasiru Bello daga Gamji TV. Hamza Biji, Social Media. to Allah ya taimake ka waɗannan su ne bayan Allah da suka zo domin hidima ga littafin Allah wanda aiki ne da kuka gada kuma kuka saba kuma muna roƙon Allah ya ƙara baku lafiya ya tabbatar da ku a cikin wannan alheri har ƙarshen rayuwa ya ƙara sanya albarka ga rayuwa da wannan ne zan gayyato shugaban babban kwamitin musabaka na jihar Zamfara injiniya Ahmad Garban Yandi domin ya ƙara bayyana muku makasudin kawo wannan ziyara ta girmamawa a wannan masarauta a fadar mai martaba a yan doton tsafe alhaji muhammad abubakar bawa uzbillahi mana shaitanin rajim bismillah بسم rahim الرحمن mai martaba 'yan doton jahe masu girma 'yan kwamitin musabuka na jiha a coordinator na musabuka na jahe sakatare na kansil yan jarida da tare da muwa assalamu alaikum mai martaba yau cikin ikon allah ga mu wannan da taka mai albarka mai ɗimbin tarihi domin mu kawo maka gaisuwa ta ban girma kuma in kawo maka members na wannan kwamiti namu na musabuka matsayinka na chairman na kwamitin musabuƙa na Tsafe Local Government. Kamar shekara guda kusan shekara guda da na wuce mai daraja gwamna ya naɗa wannan kwamiti ya ɗora muna alhaki na tabbatar da musabuƙa ta jiha da ta local government da ta ƙasa baki ɗaya. To tun wannan lokaci mun taso mu kewaya zuwa ga masu martabobi domin su ne abokan aikinmu, ku ne jagorori, ku ne uwayenmu. amma dai cikin ikon Allah mu samu lokacin yin haka ba sai yau. Yau gashi mun zo domin mu gwada maka members yi introducing ɗinsu, ka san su, mu ma mu ƙara sanin ka, mu ƙara tattaunawa, mu yi ma bayanai bisa ga abin da nasarori da aka samu tunda Allah ya sa aka ɗora mana wannan nauyi. Ah, insha Allahu mai magana bayan na gama zai maka cikakken bayani nasarorin da muka samu da farkon naɗa mu kwamitin nan zuwa wannan lokaci da shirye-shiryen da muka yi bisa ga muka sabuka da ta nan gaba cikin 'yan kwanaki da kuma irin goyon bayan da muka nema da shawarwari daga ah, wannan masarauta domin samun ci nasarar musabaƙoƙin da ana tafe gaba wannan shi maka makasudin abin da ya kawo mu fada mai martaba muna fata Allah shi ƙara ba mu nasara kuma Allah ya ba mai martaba barakatu jawabin shugaban babban kwamitin musabaka na jihar Zamfara kuma kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi ta jihar Zamfara injiniya Ahmad Garba Yandi a wajen wannan ziyara ta musamman a fadar mai martaba 'yan doton tsafe a garin tsafe kuma kamar da cewa ya gabatar da bayani yanzu zan gayyato mataimakin shi malam yusuf abdullahi mafara wanda zai kara ba da bayani dangane da irin nasarori da shirye-shirye da wannan kwamiti yake yi domin samun ƙarin gagarumar nasara a wajen musabaƙoƙin da ke tafe a nan gaba idan Allah ya gwada mu. Bismillahir Rahmanir Rahim, sallallahu ala nabil karim, mai martaba Emiya na tsafe, mai girma kwamishina na ƙananan hukumomi da lamuran sarautu kuma shugaba na wannan babban kwamiti na gasar karatun Alkur'ani na jihar Zamfara. Mai girma mataimaki na musamman a kan al'amuran addini na jihar Zamfara, Alhaji Bello Isa Almufti. Mai girma sakataren zartawa na hukumar zaka ta jihar Zamfara, Alhaji Habib Ahmad Balarabe Zawiya Gusau. Mai girma a, a sakataren abinan chairman na zartawa na Hizba Commission Alhaji Hassan Umar Gusau, masu girma manyan alkalai namu na wannan gasar karatun Alƙur'ani, masu girma 'yan kwamitinmu na wannan kwamiti na gasar karatun Alƙur'ani, sauran 'yan jarida da muke tare da su da kuma jami'an tsaro da muke tare da su. Ina muku sallama ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A abu na farko ina addu'a. Allah mai gina da haka ya ƙara mu sarki lafiya kuma ya ƙara saka mai da alkhairi kamar yadda yake kulawa da wannan al'amari na gasa karatun Alkur'ani a kowace shekara. Mai martaba Emiya muna faɗa maka cewa wannan kwamiti da gwamnatin jihar Zamfara ta kafa ƙarƙashin shugabancin mai girma kwamishina na ƙananan hukumomi da lamuran sarautu. Wannan kwamiti babu shakka tun kafa shi ya samu nasarori daban daban domin shi dai ke shirya wannan gasa tun daga matsayi na ƙananan hukumomi har zuwa ta jiha har zuwa ta ƙasa. To babu shakka duk abin da ake bukata ga wannan al'amari ƙarƙashin shugabancinsa ana badawa kuma an bayar. Bannasar da muka samu bara an ƙara abubuwan da an ka saba bayarwa a kowace shekara. Bara an ƙara su waɗanda ake ba ƙananan hukumomi domin gabatar da wannan aiki na gasa karatun alƙur'ani Sannan kuma horar da wato tace 'yan takararmu da aka yi daga ƙananan hukumomi domin zuwa ta jiha, ta jiha kuma aka tace domin zuwa ta ƙasa. To saboda samun ƙwararrun makaranta da muka je ta ƙasa bara a jihar Yobe garin Damaturu, to gaskiya an samo nasarori daban daban ga wannan gasa da aka yi domin mun samu kamar mutum hudu waɗanda suka yi nasara. Daga ciki akwai takarar Kunan Tsafe. Sannan kuma nasarorin da wannan kwamiti ya samu akwai ɗan takararmu ɗan jihar Zamfara wanda ma ya wakilci ƙasa. gaba ɗaya a Saudi Arabia saukar da aka yi. Sannan kuma kwana kwanan nan ɗan takararmu guda ya je ya halarci wata gasa ta karatun Alkur'ani da aka yi a Abuja wadda na ƙasar Morocco suke shiryawa. Kuma mun samu ɗalibinmu guda wanda ya yi na ɗaya a wannan gasa wanda yake kuma a halin yanzu shi zai wakilci jiha abin zai wakilci ƙasa. a wannan gasa da za a yi Morocco nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba. Sannan akwai hayo Wajiya, ɗan takararmu guda Abdullahi Sadiku Siddiq wanda shi ma ya halarci wata gasa ta karatun Alkur'ani wadda limamin Madina yake shiryawa kuma ya wakilci ya tafi wannan gasar kuma ya yi nasara, ya yi na ɗaya a har da Alkur'ani gaba ɗaya da tafsirinsa da kuma ƙira'o'i daban daban. wanda yake shi ma a nan gaba shi zai wakilci ƙasa ga wannan mataki. To sannan babban nasara da muka samu shi mai daraja gwamna da ya wannan kwamiti, alhaƙiƙanin gaskiya yana ba mu goyon baya kuma yana ba da duk abin da aka nema, musamman masu waɗannan 'yan takara da suka samu nasarori daban daban. Kwanan ba ya shirya wata karɓar su domin girmama su ga aikin da suka yi A a matsayin kwamiti waɗannan 'yan takara mun yi shawara cewa yana da kyau mai daraja gwamna ya ɗan a girmama su da ba su wata kyauta ta kuɗi. Wadda mu kwamiti mun ba gwamna shawara cewa kowane ɗaya daga cikinsu a ba shi 250,000, Amma dai shi mai daraja gwamna ya ga ai matsayi nasu ya wuce nan, ya lumka waɗannan kuɗi. Kowannensu aka ba shi naira dubu ɗari biyar biyar. To wannan ba shi kaɗai ba, a duk abin da dai kwamiti ya je ya nema gaskiya mun taɓa kai mai takarda wallahi bai ko karanta ba ta abin da muke nema tare da shi kwamishina da malam Sadiq bai ko karanta takarda mu hannu sa saboda girmamawa ga wannan aiki da kuma mu girmama mu. So muna godiya ga gwamnatin jihar Zamfara game da wannan aiki ta samu kuma tana mutunta mu a kansa. so muna fatar mai martaba yadda kake kula ina ƙara jaddadawa wallahi kana ba da muhimmanci ga wannan aiki a abu na gaba da muke so mu ɗan yi bayani a takaice wato wannan kwamiti ƙa'ida ce gare shi duk lokacin da ƙaramar hukuma ta shirya gasa ta karatun alƙur'ani kuma aka tace 'yan takara waɗanda za su wakilce ta a wajen da za a yi na jiha. Kuma har aka kai waɗannan sunaye ga kwamiti kuma aka sa shi cikin waɗanda za su yi karatu. To gaskiya kwamiti ba zai karbi wani canji ba daga baya aiko a ce a cire ne Musamman ma uh, mun samu wata matsaloli a lokacin gaba daga wata karamar hukuma wanda ma ɗan takarar nan yana gab da ya karatu aka aiko cewa ya kamata a canza shi. To gaskiya. a ƙa'idan mu ba za mu karɓi irin wannan canji ba. To sannan sauran wato ƙa'idoji nan gaba ko ta ƙananan hukumi ta kusanto za mu aiko su a rubuce ta hannun shi coordinator na wannan ƙaramar hukuma inshaAllahu. Allahu. So a gurguje muna roƙon Allah gwamnatin jihar Zamfara Allah ka taimake ta kuma shi mai daraja gwamna manufofinsa na ƙwarai da yake tawa da kuma gurushe guracensa na alkhairi muna roƙon Allah ya taimake shi kuma ya biya masa buƙatunsa mai martaba Allah ya daɗe ka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya mu kuma Allah shi sanya wannan ziyara da muka kawo a cikin ma'aunan ayyukanmu na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu salam wa rahmatullahi wa barakatu jawabin mataimakin shugaban kwamitin musabaka na jihar zamfara retired permanent secretary malam yusuf abdullahi mafara a fadar mai martaba yan doton tsafe alhaji muhammad abubakar bawa a wajen wannan ziyara ta musamman tsafe tana ɗaya daga cikin masarautun da ke taimaka ma wannan kwamiti wajen samo 'yan takara da za su wakilci jiha shi sa kuma musabakar da ta gabata kamar da shi mataimakin shugaba ya gabatar da bayani daga wannan masarauta ta mai martaba yan dotun tsafe akwai da lawal wadda ta wakilci jihar zamfara a mataki na hudu na musabakar matakin da na kunshi har da hizo talatin tare da tajwidi nazarce da kuma aikace ita ta zo ta ɗaya a matakin ƙasa a cikin jihohi 36 haɗi da abuja a wajen musabaka da ta gudana a jihar yobe wato musabaka ta 38 wadda jami'ar usman fodo ke shiryawa <clears throat> haka ma akwai hafsat ibrahim aliyu ita ma eh, wannan masarauta ce ta mai martaba yan doto ta wakilci jihar Zamfara a mataki na biyu na musabakar na uku na musabakar matakin da kunshi da hizo 60 tare da tajwidi nazarce da aikace kuma ta zo ta biyu a matakin ƙasa don haka wannan abun yabawa ne da kuma jinjina ga masarautar tsafi a kan ta da haka ne wasu daga cikin yan uwa suka ba da shawarar cewa kamin mai martaba ya gabatar da jawabin shi a gayyato ɗaya daga cikin yan kwamitin alƙalai a gwani Sadiq Sadiq ya karanto mana wasu daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma aya biyu ko uku kamin mai martaba yan doton tsafe Alhaji Muhammad Abubakar Bawa ya gabatar da jawabin shi a gaban wannan tawaga ta injina Ahmad Garba Yandi.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 فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم Allahu akbar karatun alkur'ani mai girma kenan daga bakin goni sadiq sadiq a wajen wannan ziyara ta musamman da kwamitin musabaka na jihar zamfara karkashin jagorancin injina ahmad garban yandi suka kawo a fadar mai martaba yan doton tsafi alhaji muhammad abubakar bawa a wannan rana ta laraba 11 ga watan muharram a shekara ta 1446 daidai da 17 ga watan bakwai shekara ta 2024 kuma da wannan ne za mu da abin magana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 kuma ina godiya kwarai da gaske da aka yi considering namu cewa za a zo a kawo wannan ziyara mai muhimmanci tun sadda na zo bakwai abu na farko da ya fara jan ra'ayina cikin al'amuran masarauta shine musabaka ɗin nan saboda ina malamin makaranta na san irin takara waɗannan ko debate ko wasu abubuwa na saba uh, organizing nasu na saba zuwa in kasa in tsare in ga yadda abubuwa suke gudana to balle wannan alƙur'ani sukutun shi ake takara yau Allah ba ni sa'a Sadiq Sadiq ya zo ya karanta wuri cikin gidana kila wani babban haske yana nan tafe <laughs> so mai gaba cewa min kamar yadda muka saba gaskiya ni alkawari ne ya ɗauka cikin rayuwata cewa a don dole ma mutum ko kana so ko ba ka so ka sa hannunka cikin al'amari irin wannan mm. shi yasa wanda yake wakiltar mu daga local government din nan mm. ko an ƙarin na jiha sun tafi wata ƙasa bibe shi nake sai na ji bayani me ake ciki mm. na ba shi wannan damai ke kuma akwai wani abun da ake nema ya kira ni ya faɗa min cewa ga abun da yake nema saboda sha'awar wannan to ina tabbatar maka cewa za mu ci gaba na kai ke chairman na wannan kwamiti yanzu kuma mutane da yawa ba su sani ba dan uwana ne da yawa ba su san cewa gidansu yan uwana ne dan mi dan sun yi aiki tare da mahaifina wannan yana magana wajen 1955 don lokacin da mahaifina ya rasu kenan kuma na san mahaifinsa na san kowa da kowa cikin waɗannan kuma sun agara mai sun taimaka mai zama na maraya ga wannan lokacin so kana cewa min dole in laba talatin na san yanzu in sa sittin yi eh, taimaka mu ga cewa an yi nasa kai kayan nasa mu ma mu yi nasa haka ina tabbatar muku in Allah ya so za mu ci gaba da yadda muka saba sauyin abun dai in mun fita cikin irin wannan yanayi da ake ciki duk ƙasan nan to kila har mu wuce abin da muka saba yin Allah su mahiyan waɗanda ke membobi na wasu na saba da su na san su da su irin alhaji Yusuf na daɗe tare da alhaji Yusuf ko da duk muka ga juna muna tsaya mu gaisuwa kuma mu girma mai juna har wasu duk bima wajen wajen wajen musabaka na fara sanin shi face to face don haka waɗanda ka sani suna jagoranci a so bai kamata sai inda ƙarfin ka ya ƙare so ina kyakkyawa fata ku su camu yadda aka ba ku wannan aiki Allah sa ku yi shi lafiya kuma ya zama mai amfani ga jihar mu da ƙasar ma baki ɗaya na gode kwarai da gaske Allah shi kai ku gida lafiya jawabin mai martaba yan doton tsafe kuma shugaban kwamitin musabaka na masarautar tsafi alhaji muhammad abubakar bawa a wajen wannan ziyara da babban kwamitin musabaka na jihar zamfara karkashin jagorancin mai girma kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da lamuran sarautu ta jihar zamfara injiniya ahmad garban yandi suka kawo mashi a wannan safiya domin ƙara karfafa shi akan hidima da suka kasance suna yi tun lokacin ina cikin babban kwamitin musabaka na jiha an sha turo ne aiki a wannan masarauta na san irin faɗi tashi da ake yi kuma duk inda ake musabaka ta ƙasa muna tare da baban gida uwa tsafe da gahukan tsafe na san yadda mai martaba ke bibiyar su akai akai jin wani hali ake ciki da fatar Allah ya saka da alheri ya ba da ikon dogewa da waɗannan ayyuka na alkhairi har zuwa ƙarshen rayuwa a ƙarshe da wannan ne zan gayyato malam alhassan abubakar gumi limamin masallacin gidan dawa a gusau kuma wakili a cikin wannan kwamiti har yau fata memba a hukumar zakka da wakafi ta jihar zamfara domin ya gabatar da addu'a ta rufe wannan haduwa kuma memba a masa tuntuba ta malamai watan ulama consultative council اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka yi mana sutura duniya da lahira Allah ka biya bukatunmu na alkhairi Wannan kwamiti Allah ya kara masa albarka. Mai girma gwamna da yake ɗawainiya da ta shi akan tafiya wannan kwamiti Allah ya saka mashi da alkhairi. Mai girma kwamishina da yake ta kokari duk inda aka shi za ana da shi yake suna ta tafi don ya ba ta tashi gudunmawa Allah ya saka mai da alkhairi. Allah ka tarbiyyantar da gidan shi ka rike mashi gidansa da zuriyarsa. Mai martaba Allah ya kara maka lafiya.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 amin da fatan Allah karbi wannan addu'a kuma muna godiya mai martaba eh? to za a guda za a dauki hoto tare da